wa dalalatu ضلالة والضلالة مرجعها ilanna. Yan uwa masu albarka, mutanen wannan gari mai albarka garin gotomo garin mai girma makwashen gotomo garin dattijai masu cike da albarka gari na manya-manyan malamai a muna yi ma Allah subhanahu ta'ala godiya cikin yardarsa da amincewarsa da ya kawo mu wannan gari mai albarka ba don komai ba sai domin gabatar da goron sallah ƙarƙashin wannan ƙungiya ta jama'a ta Jiri'a bid'a wa iqamatu sunna wannan tawaga kamar da a gani tawaga ce ƙarƙashin jagorancin fadilatul doktor sheikh imam suleiman bawa argungu shugaban majalisar malamai ta argungu lokal gamma tare da shi akwai mataimakin sakatare na majalisar malamai na jihar kebbi wato Sheikh dr Hussaini abubakar giro argungu akwai mai girma sakatare na wannan kungiya kuma sakataren mai girma uban ƙasa alwasa shi ma muna tare da shi a wannan wuri mai girma goto mu tuni tun ɗazu muna tare da shi a wannan wuri da cijanmu da manyan malamanmu yanzu nan babban limamin masallacin juma'a na masallacin jerman kabi wato imam muhammad nasir sani argungu ya gabatar da karatu yanzu na mai girma sarkin makeran uban doman gwandu basarake shi ma yanzu nan ya gama gabatar mana da karatu wannan tafiya tafiya ce mai cike da albarka manya-manyan mu duka muna tare da su malamanmu ba a bato su ba shigaban turnuku a na wannan gunduma tamu wato malam aliyu alwasa wato matashi da gari abokin ta tahiyar manya cewa yaro amma dai matashi matashi da gari abokin ta tahiyar manya wayannan da ja mune muku addu'a Allah kara mu ku albarka mai girma turakin bayawa wato wanda yake rike da mukami na traffic na jihar kebbi karkashin jagorancin agaji muna tare da shi a wannan wurin sakatare na majalisar malamai shehin malami hafizu kitabillahi alaramma abubakar muhammad bayawa muna tare da shi a wannan wuri da sauran daɗe kunda mai girma wato bardin yola rundunar agaji kenan in ba kai ba da wuri Allah ya ƙara mu rayuwa albarka sauran jama'a da ba a mutu sunansu ba a yi haƙuri in na ce zai ta zana lokacin da aka bani baya da yawa da kuma nan zansaya yan uwa masu albarka abin da nake so da tunatar da mu ba wani karatu ba ne karatu ne wanda mun san shi wato ina so da tunatar da mu ne wani hadisi kwaya ɗaya wannan hadisin shine hadisin abdullahi ibn abbasin radiyallahu an wannan hadisi imamu hakim ya fitar da hadisin a cikin musarrak dace malaman hadisi sun inganta da wannan hadisi malamai suka ce fa inna min a'zamil wasaya annabawiyya yana daga cikin mafi girman wasiya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam allati tuqidul qulub wadda take falkar da zukata wa tuharrikul himam kuma ta zaburar da himma shine kaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zakan annabin tsira annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Shi ma rawahu abdullahi ibn abbas cikin hadisin da abdullahi ibn abbas ya ruwaito radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda, inda annabi muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam ya zana mana wata ni'ima guda biyar wanda Allah subhanahu wa ya mamu wanda kuma manzo Allah ya ce mu yi kokari mu ribantu da waɗannan ni'imomin guda biyar daga cikin wayannan ne'omin guda biyar akwai abin da ake kira wato ashababu wato kurciya malamai suka ce ni'ima ta biyu daga cikin wayannan ni'imomin shine ne asahatu wato lafiya daga cikin wayannan ni'imomin akwai algina wato wadata daga cikin wannan ni'imomin akwai alfaragu wato lokaci ko kuma damar da Allah ya baka daga cikin wannan ni'imomin alhayatu akwai rayuwa nawa kenan guda biyar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace iqtanim khamsan qabla khamsin annabi yace karibantu da ababe guda biyar wato tun gabanin abu biyar a wani hadisi khamsun bi hamsin karibanci da abu biyar tun gabanin abu biyar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace shababuka karibanci kurciyarka qabla harabika tun gabanin tsuhonka yazo wa sihatuka karibanci lafiyarka qabla suqmika tun gabanin ciwon kai yazo wa ghinaka karibanci wadatarka arzikin da Allah ya baka ba na fuska ce an ka ce wadata ba kuɗi kaɗai ake nufi ba ya an ka ce arziki hanyoyin arziki suna da yawa to ka ribance su tun gabanin talaucinka ma'ana tun gabanin rasa wa'in na ababen wa faraguka ka ribanci lokacinka abla shugulika tun gabanin shagulgula su zo wa hayatuka ka ribanci rayuwarka abla mautuka tun gabanin mutuwa kasa zo maka yan uwa masu albarka idan muka kalli waɗanda ababe guda biyar idan muka fara da na farko ikina mu shababuka qabla harabik ribantar kurciyarka gabanin tsuha ya zo ma malamai suka ce marhalatu shabab mataki na kurciya hiya zamanul wani sha nisha shine lokacin da mutum ke jin ƙarfi da karsashi da himma da wato wata irin ni'ima wadda Allah ka ba mutum lokacin yana rubuciya yanzu wurin nan da za a ce ar kai ya kai duk da ci ya kasa sun kai wata hazar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar abin da nace yanzu da za a ce ka'ar wani abin gudu su zo wallahi duk da da jahannam kwanta ɗaya za su yi zubar ma Allah amma mala ina gaya maka duk da ni dai rigar da inin lanka huta na ɗauko haɓa ai malam sai dai mu haɗe bakin gefen gari sai dai a tsaya in ce ya an kai kai saboda ni akwai sauran kurciyar eh to ake kuwa wannan yana nuna mana ya ku matasanmu ku tahi tsaye ku ribanci wannan zamani mai tsada ɗazunan da sahi na fito sai daga wani yaro matashi yana haka na ce ya yi ya yi ya yi ci gaba ci gaba ka gani saboda lokaci ne to matasa ku yi amfani da wannan lokaci ku koma ma Allah ku karanci addini ku yi karatun zamani ku yi karatun wato eh, abin nan karatun zamani ku yi karatun addini ku amfani kanku saboda lokaci ne kuma lokacin nan tafiya yake yi kurciya lokaci gare ta ɗan wani lokaci nan kaɗan kurciya babu ta ba ma son ayyuka addini na tashi ba ma ganin matasa sahun gaba yanzu abin bakin ciki da za ka zo masallaci ran juma'a sai ka isko masu towa sun kare goma sha biyu sai ka isko duk da cije ne masu hurhura to ina matasa suna can bakin wata inuwa ko bakin wani gida an yi zaune wani banza wani yohi wanda ya ɗaya kawa ya aza masa gina wanda ya yi wai sun bar ma da shi dai addinin kun samu matsala wala kun samu matsala kamata ya ku shi su zuwa masallaci ya zamana ku ne 'yan sahun gaba domin ita al'umma aka ce ta ci nasara yayin da aka ga matasanta su ne 'yan sahun gaba wurin aikin addini duk al'ummar da matasanta suke ja da baya da baya ga harkar addini to wannan al'umma ta ci baya dukkaninmu nan kowa abin da yake so in yana da ɗa ko da sahi ya ka wayewa ya ce ina wane ta ce a ai wane ya kai ɗan ko ya kai tsamiya eh ko ya kai kaza ko da haka zuwa daji sai ka isko ya ci daji ya yi aiki kai ka zuwa da zagaye ba ita alama ka samu ɗa kirki ba to amma aka ce ina wane sai ce baba ka taya mana ina nan ta yi sai da cije ya riga sai kare ta rai tai shi yaron nan ya kyauta maka nan da cijen nan zai farin ciki da irin wannan yaron to matasa kar ku bari abin wuta ya mutu hannunku wahiya a azamul firsatu da'a shine lokaci mafi girma da zaka ribanci da'a ga Allah wal amalu salih Allah ya ce wala takunu kallazina nasullaha wala takunu kallazina nasullaha fa yansahum anfusahum gaskiya ne Allah ya ce wala takunu kar ku kasance kallazina nasullaha kamar wa'anda tara kullaha suka bar yi ma Allah da'a suka bar addinin Allah suka nakasa addinin Allah baka ganin su sai an ce kiɗi za a yi ko wata bid'a za a yi ko cibaro za a yi ko wani abu na shegantaka wani abu na iskanci wani abu na rashin mutunci wani abu na takarar Allah sannan za ka dinga ganin matasa ana hitowa ana wani ana wani boxi ana wani boxi haka ana wannan ba ta ce rayuwar kwarai ba Allahu akbar matasa ko kuyi bacci ne ban ku ba banji ku ba matasa matasa kuna nan ko ba ku nan Allahu akbar matasa ku zama ku ne yan sanga gaba wajen aika addini kar ku bari a bar ku baya ku shiga agaji in za ka shiga agaji ka shiga agaji a yi gwagwarmaya da kai ka yi tsalle ka tuma ka ɗaura wasan waya ka bugo wannan ka yi wannan ai wannan da kai ai aiki addini da kai ka more makurciyarka wala ta kunu kan lazina na sulla kar ku zama kamar waɗanda suka bar addinin Allah ba kwa sharar masallaci ya an kace sharar masallaci yau alhamis ne za a yi sharar masallaci wai sai a ga da cije tsaki na hitowa suna ɗan shara haka min suke iya yi ai mu da aka ga abin ya zama lalata da tabbada kawai yan agajin mu suka ce kai magana share masallaci da shigar su zaman su mu za mu yi duk alhamis matasan agajin mu su za su gani matashi da ƙarfi ne ya ɗauka shara tun daga can sai ya kana ya zuwa sanin wani ya ansa me kuke jira ne addinin ku yana ta salon lalacewa saboda ni saboda kasalar ku da ci bayan ku ka ci moriyar rayuwar nan taka wala takunu kallazina nasullah kar ku zama kamar waɗanda suka bar addinin Allah suka kyala addinin Allah addini ya tagayyara addini ya wulakanta hannunsu kar ku yi wannan wala takunu kallazina nasullah sai Allah ya ce fa'ansa an fusahum sai Allah ya mantar da su kawunansu wallahi in baka ci moriyar kurciyarka ba kai addini billahi al'azim nan gaba tarihin ka baya tashi ba a ma san da kai ba amma abin da za yi kawai shine addini ga kurin addini da wannan kurciyar taka ka more ma wannan addini naka ka gura ka ba da gudunmuwarka cikin wannan aiki na addini annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa la tazalu qadama abdi yawm al dugadugan bawa ba za su gushe ba ranar kiyama hatta yus'alu an umrihi sai an yi masa tambaya game da rayuwarsa fi ma afnahu ina ya karar da ita wannan rayuwar taka ina ka karar da ita wa an shababahu za a tambaye ka wannan kurciyar taka fi ma abalahu ina ka tsuhar da ita wallahi billahi sai ai maka tambayar wannan sai ai maka tambayar wannan sau da ka ya ku matasa kar ku bari bakin wuta ya mutu hannunku ku ne jam'in sallah ku ne ladannai ku ne kaza duk wani aikin addini ku zama ku ne 'yan tsawon gaba mai dakatarwa na ga yato ya dakatar da ni kuma na ya kamata in tsaya wasu bihanaka Allahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعلي كده مرة طورا daga bakin imam nasir abubakar lera da kuma alaran